yanzu haka muna daren lahadi ne daren 24 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga muka zuwa Madina shekara 1442 daidai wanda daidai da uku ga watan bakwai shekara ta 2021 wannan shine kaset insha Allah na 736 daidai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 ma'ana babban da ya tattauna mana hukuncin ja'a'il muka ce jam'i ne na ja'ila ja'ila shine an je za a tafi yaƙi sai kai ka wakilta wani amadadin ka ka biya shi kuɗi ya maka ka kenan ina fatan fahimta hamlan kuma ka ɗauki dabba ka bayar wani ga zuwa yaki a kanta to domin kan hadisan babin nan gaba ɗaya a wancan lokaci da ya gabata ah, kuma mun ji abin da ya halasta a cikin haka mun ji abin da bai halasta ba inda muka ce za mu kwana shi ne wani ɗan ta'aliki da malik ibn manayyar a cikin wannan inda yake cewa qala ibn munayyir a cikin sharhi inda ce thalithu hadin nan sai ce kullu man akhadha malamin baitul mali duk wanda ya ɗauki wata dukiya daga cikin dukiyar musulmi na baitul malin musulmi ala amalin akan zai wani aiki idan ahmala amala ya ruddu ma akhadha idan bai yi wannan aiki ba to sai dawo da kuɗin da ya ansa saboda umar yana cewa wasu mutane suna san dukiya da suna su jihari amma ba ta yi za mu kama dukiyarsu sai mun dawo da kudin suka ansa ina fatan fahimta wa kadhalika al-akhdhu ala amalin la yata'ahhalu lahu haka nan duk wanda an shi aikin da bai dace da wannan aikin ba ya an shi dukiya a ciki to sai ya dawo da wannan dukiya din baya cin halascin shi kenan to kun ga gini a wannan inda za a gini akan wannan maganas to akwai abubuwa da da zauna lafiya in ka san kai ba cancanci aiki kaza ba dama ba za ka amsa ba in kuma ka amsa ka ji abin da aka ci to ba halar ɗinka kake ci ba Allah shi kyauta to za mu tashi zama babi malik ya ce babul ajiri ba ko kuma babul ajir babun zai mana bayani game da al'ajir al'ajir abin da suke nufi a nan wajen kamar nan kun karanta a ƙasa fatul bari malik cewa lil ajiri fil gazwi halani mutumin da zai je yaƙi a yaƙi zai je wato za a ɗauke shi ƙwadugo a yaƙi yana da halaye guda biyu imma an ya kuna ujira lil hidima ko dai zama an ɗauke shi ƙwadugo ne je hidima kamar mai kenan hidima a yaƙi wanke tukwane girka abinci kai raƙuma da shanu yaƙin abin da muke da suna su sha ruwa wasa ta kuba da sauransu kaga wannan wata hidima ce aka ɗauke shi yi imma ausu jira liyuqatila ko kuma wani kafirin amana ne ake zaune da shi sai aka ɗauke shi ƙwararre ne aka ɗauke shi haya akan zai yaƙi za a biya shi kumfanci abin ko misali ya iya gyaran tankokin yaƙi hmm? ko kuma iya harba missiles ya iya gyara wani abin sai aka ɗauke shi ko da kafiri ne wanda shi dai asali yakin bai zama wajibi a kansa ba ina fatan mutane sun fahimta ba musulmi ba ne misali kaga musulmi jihadi ya zama wajibi a kansa inda kai musulmi ne aka kira kuma kan dama zuwa ɗan a wani shi ba musulmi ba ne su aka ɗauke shi haya zai je yaƙi a cikin musulmi to malin ce wannan shine hali guda biyu na wanda za a ɗauka haya a wajen yaƙi suke malin ce fal'awwalu qalal auza'i wa ahmadu ishaq na farkon da imamul auza'i da ahmad ibn hanbal da ishaq rawi suka ce la yusamu lahu ba za a bashi rabo ba na ganima shine la yusamu lahu ba za a bashi ganima ba wanne ne kenan na farkon wanda aka dauke shi ya yi hidima ajir ne na hidima ya je ya tawasa mana ta kuba mu kuma na yaƙi ko ba haka ba ya je ringa ɗiban shanu yana raƙuma yana kaiwa kiwo yana kaza kaza to wannan an gama jihadin aka dawo nawa aka yi kwadugo za a biya sai a biya shi wannan kawai amma ganimar da aka samu fa to ba shi da rabo in ji imamul auzai da ahmad isaac wa qala al aktharuna amma mafi malamai suka ce yusamu lahu za a raba da shi li hadisi salama saboda hadisin salama kuntu ajiral dalha asusu farasahu na fita yaƙi da ɗalha mun kanta wani a baya na kasance ina kula mai da dukinsa amma da aka zo annabi ya rabo da ni mun kanta tan a baya cewa wanda suka cewa wannan falala ce kawai annabi ya masa zai ce akhrajahu muslim wa fihi anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam lahu a wannan hadisi din akwai cewa annabi ya raba da wannan mutum wanda ya zama yana abu dalha hidima a cikin yaƙi din na kula da dokinsa da wani suka ce kai tsaye za a ba wanda ya fita yaƙi saboda hidima ina fatan fahimta ba yaƙi ya kai shi ba za a ba shi wasu kuma suna ganin a dole a yi tawili na hadisi a shi ba yaƙi ya kai shi ba dama ina fatan fahimta da haka wancan malaman guda kusa cewa to sai dai a mene sai dai a biya shi kuɗin ujira na shi sai dai in an ga dama a annaflu ko kuma wasu abin da suke cewa an ƙara mashi to shi kenan sai ce wa qala sauri amma imamu sauri ce la samu lil ajiri illa in qatala ba za a raba ganima da dan kwadugon zuwa yaƙi ba sai fa in ya yaƙi misali ta kace me sai shi ma ka ya wuce ba raƙuma ruwa an fahimta ko sai ya ɗauko takuba sai ya ɗauko takobi shi ma sai shiga fagen yaƙi ina fata kun fanci wani abin to idan ya zama ya shiga fagen yaƙi an yaƙi da shi to nan za a ba shi ladan za a raba ganima da shi saboda mene saboda ya yaƙi sai malam yake cewa wa ammal ajiru idan stojira li yuqatila dan kwadugo kuma in tun farko dama an dauke shi hanyar yaƙi ne fa ya je yaƙin fa qala al malikiyatu wal hanafiya malikiya da hanafiya suka ce la yusamu laku idan an gama yaƙi a yus haka ne kuwa wa ammal ajiru idza tu'jira li yuqatila fa qala al wal hanafiyatu la yusamu lahu idan an dauke shi tun farko dama yaki zai ƙwararri na yaki sai aka je kuma aka yakin da shi malikiya suka ce ba za a bashi komai a cikin wannan abun ba wa qala al aktharuna amma mafi malamai suka ce lahu sahamu za a biya shi za a raba ganima da shi to a nan kula da kyau za ku iya bambance abubuwa din idan ya zama wancan da aka je aka ce ba za a nan ba wallahi alam wannan fahimta ta ne abin da malikiya da hanifiya suke nufi kenan saboda ai ba zai ba mu musulmi da aka samu da cika alkawari mai alkawari kai ka je ka kai kuma ka ji ba haƙinka ba amma ya Allah abin da malikiya da hanafiya suke nufi an wajen mutumin da yake musulmi sai a ɗauke shi haya zai je yaƙi in ya je ba za a biya shi wani abun nan ba ina fatan fahimta kun gane kai musulmi ne sai aka can ɗauke ƙwarugo za ka yaƙi a biya ka sannan har da sharaɗi misali in ka je ka yaƙin ina fatan fahimta suka ce to ba za a sa maka rabo ba cikin ganima saboda ai musulmi bai kamata ya sa sharaɗi a wannan abu watakila wannan taujihin da na ba magana su kenan Allah samu dace su kuma sauran suna gan a za'ar ba da shi tunda da ya je yaƙin an fafata da shi haka za'ar ba da shi wa qala ahmad ahmad yake cewa wasujir wastajar wastajar al imam qauman gazwi lam yasan lahum siwa ko amma sai ahmad dan bali cewa wastajar al imam idan zama shugaba khalifa ya demi ya dauki kwadugon wasu mutane alal gazwi kan za su yaƙi to ba za a komai ba in ba wannan lada da aka yi da su tun farko za a basu ba in an ji za a fita yaƙi aka ɗauke ku khalifa ce zai ɗauke ku ƙwadugo ina fatan fahimta da shirin ƙwaduganci ba wai irin wancan wanda annabi ke ɗaukar mutane ɗora su akan ba su abinci tafi yaƙi ba shar'i ka sa to ya ce to ba za a ba su kuma ba sai wannan shar'i din an samo galima da yawa to shi kenan in ba a samu ba dai su sun cancanci wannan ujira din nasu wa qala shafi imamu shafi yake cewa hadha fi man lam yajib alaihi jihad to wannan duk magana da ake ga wanda jihadi bai zama wajibi a gare shi ba kenan fa ammal hurrul baligul muslim mutumin da ke da balagagge musulmi idan hadara saffa in ya zama ya halarci filin yaƙi fa inna wai ta'ayyanu alaihi jihad to daga lokacin jihad ya zama wajibi a kansa fa yushamu lahu za a biya shi za a raba ganima da shi wala yastahiqul ujra amma ba za a biya shi kuɗin kwadugo da aka ɗauka tare da shi ba na fata kun fahimta idan ka lura da kyau in kuka tara magana na malamai zai zama kamar mutum shida ne ke zuwa biyar zuwa shida suke zuwa filin yaƙi na farko mutum ne ta ɗau'i da kansa da dukiyarsa da komai aka buga kuge na jihadi ya zo filin jihadi ina fatan fahimta na biyu wanda aka ɗauka ƙwadugon aiki kawai zai gyara mana makaminmu zai kaza zai kaza aikin da aka ɗauke shi kenan kaga wannan na biyu kenan na uku mutumin da yake musulmi sai ya ce sai an biya shi sai zai tafi yaƙi na hudu mutumin da ke ba musulmi ba ne aka ɗauke shi ƙwadugo a kan zai yi yaƙi ina fata fahimci wani abin to shi ne malaman sai ka sabta wani abin na wancan na farko wanda ya ta ɗau'i da kan shi tafi yaƙi ori da ma kuwa ba musu cewa za a arba ganima da shi na fata kun fahimta mutum na biyu wanda muka ɗauke shi haya je kula mana dabbobi da kaza da kaza da ayyuka na kwadugo mun ji cewa me za a yi masa za a arba ganima da shi shi ne malamai suka rabu gida biyu suka ce e za a arba saboda wancan abin da ya faru da salama wasu ka ce a ka wancan tafadduli na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hakika abin da cancanta shine kudin kwadugonci da aka dauka tare da shi sai na uku mutumin da yake ba musulmi ba aka yi da shi za a je yaƙi da shi aka ɗauke shi haya idan ya je filin jihadi aka gama jihadi shin rabon gani ma za a da shi ko kuɗin ƙwadugo za a bashi shi ga cewa haƙiƙa kuɗin ƙwadugo za a bashi ina fatan fahimta to sai na hudun shi ne musulmin da ya je akan ujira ina fatan fahimta kuma ya halarci yaƙi shine malaman suka ce to shi wannan ba za a bashi kuɗin ujira ba sai dai a bashi gani ba kenan inda za a dawo ba a samu gani ba ya tashi a tutan babu <laughs> ina fata kun fanci wannan abin kun fanci karkashe karshen maganin ko to Allah samu dace malam ke cewa qala al-hasan bani sirina yuqsamu lil ajiri min al-magnam al-hasan basri bani sirina suke cewa yuqsamu lil ajir ana rabawa tare da ɗan ƙwadugo minal magarabi daga cin ganimar da aka samu ina fatan fahimta saboda wancan hadisi na imam muslim da makaranta shi kuma nan athari imamu abrazak a sanani ya fitar da shi hakanan al-imam ibn abi sheba ya kawo wannan hadisin shi mausuli ne gaba ɗaya daga wannan tabi'a ɗin malin cewa wa akhadha diyatu min qais farasan ala nisbi nisbi فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار فأخذ مئتين وأعطى صاحبه مئتين مالن وأخذ عطية بن قيس wani babban tabi'i mai suna atiya ibn qais ya anshi farasan hayan wani doki alan nisfi akan cewa in an dawo yaƙi zai raba ganima ya ba mai dokin fa balaga samul farasi sai aka yi sa aka ji yakin kuma aka samu ganima sai zama rabban dokin kawai ya sami arba'ami mi'a dinar dinare ɗari hudu kako an samu kuɗi a wannan yakin in ka san dinare abu na ke ka san yawan kuɗin san haɗari doki doon doki guda ɗaya fa a taini sai ya ɗauki guda biyu a ɗari biyu wa ɗa sahibahu taini ya ba wanda yake da wannan abin mai dokin dinari biyu shi kuma rike guda biyu din jama'a na fata mun wannan abin to me mahallin shahid me alaƙar wannan asali a kawo da wannan hadisi na manzan Allah da wannan babin muke karatu kun fahimta shine in an yi alƙawari na ujira da lada irin wajibi na cika alƙawari ina fata an fahimci wannan abin malam ce qala haddathana abdullah bin muhammadin qala haddathana sufyanu قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن صفوان بن أبي ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي واستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهدرها فقال أيدفع يده إليك فتقدمها كما يقدم الفحل مالك حدثنا عبد الله ابن محمد عبد الله ابن محمد يا بام حديثي قال حدثنا سفيان سفيان يا بام حديثي قال حدثنا ابن جريج ابن جريج يا بام حديثي عن عطاء دقادا عن صفوان ابن يعلى دقا صفوان يعلى an abihi daga babansa radiyallahu anhu Allah ƙara masa da ƙale ce zautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na je yaƙi tare da manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi gazwata tabuka yaƙin tabuka fa hamaltu ala bakarin sai na ɗau na ba wani wato ɗan saurayin raƙumi ya hau yana tafiya akan shi ma'ana na taimaka wani ni ina da dokin da na hau ko raƙum da na hau sai na ba wani ɗani ma'ana ya je yaƙi a kan wani raƙumi bakar shi ne saurayin raƙumi fahuwa authaku a'mali fi nafsi wannan kuma shi ne mafi nagarta authak ma'ana daga Afirka abinda na fi gamsuwa da natsuwa daga cikin ayyuka na a raina to shine wannan aiki din wani aiki kenan Hmm? ba da raƙumi shi na san abin zai je farko kenan to in kun tana wannan hadisin mun kan tashi a baya babul ajiri fil gazwi ina fatan fahimta abin da a can hadisi abin da shine cewa wannan abin fita yaƙi da manzan Allah da muka a yaƙin tabuka wannan aikin to shine aiki da na fi gamsuwa da shi a rayuwata na fi natsuwa da shi a rayuwa ba wai ba da raƙumi ɗin ba ina fata kun fahimci wani abin Allah samu dace sai malam ke cewa wasa a jiran kuma duk da haka na ɗauki ɗan ƙwadugo faƙatala rajulan ana tafiya husuma ta haɗa ɗan ƙwadugon da na ɗauka da wani mutum wasu masu fasa suka ce shi ya ala ɗin shine da kanshi abin ya faru amma imamun nau ya ce wannan bai kamata a jinginawa wannan babbar sabi na manzan Allah irin wannan magana ba sai ce faqat ala halima faɗa na iya kamawa da kowa da kowa yi fa qatala sai ya faɗa da shi da wani mutum fa adda ahaduhum al-akhar ɗaya cikin su sai ji ɗaya da aka yi faɗa malam wanda ya kai naushi haka aka sai hannun sai wuce bakin shi shi kuma sai ya rike fanta za a yi da homin fi da ya ji cizo malam sai fusga hannun shi da karfi wanda za a sani ya taugarin cizge hannun shi sai tumɓuke hakoran gaba na wancan abokin faɗa mai cizon kenan fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallama kai ka ji karfin hali wai shi wannan hada kai kara kuma ina ba ta fahimta ah, tsakanin da Allah ko mutum kawai sa hannu yana ci kana cizo yana ce maka saki in saki ba kai sa amma da bai naushe shi ba ko ba haka ba amma zai zauna yana cewa dan Allah ka saka mun hannu ina ba ta fahimta a wai da aka cizge hannun sai haƙoran suka biyo hannun shine kuma a sai ka biya ni hakori na wa sinna bi sinni ko zai jawo ayoyi <laughs> mai kyauta ya ce fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallama wanda aka zuba da haƙuri sai je wajen manzan Allah fa ahadaraha sai ma'ana sai ihidarin wannan haƙorin nasa ihdar shine abin da kake ganin za a biya ka sakamako sai a ce babu sakamako a kansa ina fata an fahimta to a hadara sai annabi ce ai babu kisasi a wannan abin da kai ha annabi ce a ah, a yadda fa'u yadahu ilaika yanzu kai da hankali kana tsammani ya miƙa maka hannun shi fataqdamu haka kama ka rike kana cizo kana taunawa kama yaqdamul falu kamar yadda raƙumi ke tattauna ciyawa in ya samu a bakin shi haka ke tsammani yake na <laughs> ina fatan fahimta ma'ana dole ya cizge kenan ko ba haka ba to Allah samu dace to wannan mahallin sha shine dai wasta'ajartu al-ajira ina fatan fahimta ma'ana cewa shi ma ya ɗauki ɗan ƙwadugo an tafi da shi a wajen yaƙi sai dai a wannan wajen karar bai fito cewa an raba da shi ko ba a raba da shi ba sai mu koma kan wancan rarraba-raba da muka yi tun farkon babu insha Allah ta'ala Allah sa mu dace wannan shine ƙarshen wannan babi sannan abin da mu iya fahimta cikin wannan karatun wasu dar akwai darasi mai fa'ida ciki shine duk nagartarku da mutanen kirkin ku za a iya samun saɓani na ya shiga tsakaninku ina fatan fahimci wannan abin kenan saɓani bai disqualifying ɗaya daga cikinku a ce wane mutum banza ne sai in aikin da ya zama na banza shine sai mai da shi mutum banza amma dai irin wannan saɓani haka da kake gani wannan bai mai da mutum ya zama a ce total an watsi da shi gaba ɗaya abin da zai sa ka gane haka shi manzan Allah shine aka aiko shi ne annabin ko ba haka ba to a gaban shi aka faɗin shi aka kawo ƙara amma bai ce kaiwa wani ba musulmi ba ne kaiwa wani fasiki ne sai dai faɗa hukuncin Allah akai shine cewa duk wanda aka samu irin kes din to ne shi jawa kansa kun fahimta yawwa to don haka mu san yadda ake ma'amala da saɓani a cikin rayuwa jama'a musamman cikin mu'ahalu sunna da wurare daban za ga cewa ƙanƙanin saɓani sai ga ya raba mutane ina fatan fahimta wani abin da za a yi kau da kai a kan shi wani abin kuma da za a yi nasiha sai ga kuma gulma ta fi yawa a cikin mutane ma gulma ta fi yawa ina ta fahimci wani abu ƙanƙanin abu sai ga an daina juna sallama ƙanƙanin abu sai wane ce yi eh, wani sallama ce shi ba zai ansa sallama ba ba ka da wannan a matsayinka na musulmi musulmi dan uwanka ya kalle ce maka assalamu alaikum ka ce ba za ka amsa ba ka faɗa haram dan Allah ce wa za huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah cewa idan aka yi maka sallama to kan mai da rama sallama wajibi ne ina fatan fahimta kaga zaka zauna kai ta wahala a rayuwa kenan ana ta kwashe ladanka ana ba wani ko kuma kana ta luda maka zunubi kai kana ganin kai ai ni bana ba na gaba na kai nake yi ba ka da wannan abin in dai maka sallama wajibi ne ka ansa don haka yawa musulmi cewa akwai irin wannan saɓani sannan wannan saɓani baya wajabtar shi sa su salaf da suka yi irin wannan saɓan jama'a sai zama ya zama kamar karantawa ga mu 'yan baya me nake da wannan magana salaf sun samu saɓani amma ba irin da kake ganin saɓani a wani abu saboda wane ya saɓa da wane kawai sai ka ga babu sallama shi ma sai gaito ina shi ina shi zo su taya shi wancan ma gaito ina shi sai ga anguwa ta lalace gaba ɗaya ana zama babu daɗi amma salaf fada da suka yi da takobinsu in aka gama fadan fa in rana ta ratsa aka yi sai a ce a tsaya sallah haka za su zo su gishi sallah su gaba daya in aka zo sallar da wancan masu yaƙin da wannan an haɗu za a yi sallah to mu a wani ɗan saɓani sai wani in yi ah wani ke sallah ba zan bi shi ba sai fita mu haka ake fa amma su sai su aje takuban na sai a zo a yi sallah aka zo sallah a ce dubu waye falala a ciki wanda aka fi shi falala ba zai kilemin ra'ayi ci shi ma ai ya iya ba sai ya ca wancan din shi to wani kai ka fata kai mana sallah har da aka tsakanin Husaini da wannan wanda aka tura wanda ya je kashe Husaini inda aka zo sallah kafin a fara faɗin da zai zama kisa din da aka zo yin sallah bai faru ga an shida ana shirin faɗa ana kaza kaza fa da aka zo sallah sai aka koma ɗaya gishin sai kira sallah aka da aka yi sahu sahu ya ce zo ka yi ce ai ban isa in sallah a gaban ka ba ina fatan fahimta ba ina maka musun kan falala da daraja da ilimi da addini da kai ba shi muke maka magana ba akan mulki ne muke wani rikicin da aka kai kamata ka je kai sallah <laughs> ina fata an fahimta to ba su kafa hujja da sabanin sallah sai ga wani bangare suke kallo ba sa kallo wannan bangaren ina fata an fahimci wani abu da haka muna kira duk inda musulmi suke su dinga kai hankali nesa a ringa sa zurfin tunani cikin matsaloli da yadda za a ma'amalance su wannan kuma bai nuna cewa ka mu tabbatar da junanmu akan ƙarya bai tabbatar da mu kamfen akan karya. mu zama 'yan fati fati ni ina goyon bayan wane duk abin da shi ne daidai wane ba daidai ba ina goyon bayan wane a'a shi wane nan ko ubanka ne in bai da gaskiya sunan shi mara gaskiya ko ubanka ne in bai da gaskiya a kan kesin da aka ɗauko sunan shi mara gaskiya kuma bai halasta ka goyi bayan shi ba abin da Allah wajabta maka shine wajibi ka goyi bayan wanda ko ba ne baka ko shi ne baka so to wajibi ka goyi bayan wancan mai gaskiya ɗin yau na fatan fahimta dole a juga wa juna gaskiya ya kaza ba ana nufin wannan magana shikenan kowa shikenan mu zama murji'awa ko kuma duk gaba daya koma shikenan duk anarke gaba daya a za mu ga juna nasiha za a kaza amma ba zai sa ya watsa mu wannan abu. Allah dai sa mu dace to malam ke cewa babu ma qila fi in nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babun da zai mana bayani game da abin da aka hidi game da tutoci na manzan Allah sallallahu alaihi sallama a lokacin fita yaƙi da lokacin zaman gida ina fatan fahimta tuta a yaƙi da zaman diflomasiya na ƙasa da ƙasa tana da wani ƙima da muhimmanci ina fatan fahimta wannan wata ɗabi'a ce da manzan Allah ya zata da ita a duniya dama kusan kowace ƙasa kafin zo manzan Allah kowace ƙasa da kowace ƙabila ga suna da nasu tuta ɗin in za a fita yaƙi ko na su iya nasu tuta ɗin wannan kuma miyawa ne rubuta an tarbi shaddad shine a sunan tutar su ko wanda da an ji sunan shi makiya za su rikita ko ba haka ba wannan ko kila su sa kaisara wansa rumawa wani ko abin da kaza kaza amma manzan Allah shi ma da zo ya dauki nashi tutocin aka ce major yana mafi yawa yana da tutoci guda biyu akwai baka akwai fara in ba na manta baka ana ce mata uqab wancan ana ce kuma arabiya suna da sunaye wanda a yakin badar manzan Allah ba mus'ab daya ya ba ali dan abi talib guda daya ina fatan fahimci wani abu so akwai tutoci kuma tuta a addua diplomasiya ka yaƙi tana indiketin irin ƙarfinku da irin faɗuwarku shi yasa ba a yadda ka ga tuta ta faɗi manzo Allah za a ji yaƙi lokacin yana da shakka akan abu yakan ce wane tuta tana hannunka idan ba wane wane ka ɗaka an babu wane to ko da duka za a rasa su gaba ɗaya su tun da sun san an ba su na soja ba su bai tuta su faɗa ƙasa ba dan tuta ku ta faɗa ƙasa an ci ku da yaƙi kenan shi yasa wannan amirka ka je ka same su a iraki ka same su afghanistan duk inda suka je sai ga sun jefa tuta sun makalata ta daga tuta amerika tana wato nan sun capturing ya zama nasu kenan ina fata an fahimci wannan abun so Allah ya samu dace sannan a zamanin su salaf ba mu san yanzu da ake yakin duniya na yanzu ba cewa za ga cewa ita tuta abinda ake cewa alliwa ko kuma arraya tana kusa da shi kwamanda ne shugaban musulmi gaba ɗaya khalifa to malam wannan zai mana bani game da tutoci ba extension yana kanta da mu kwaɗai ta samar da tutoci a yaƙe-yaƙe kenan malam ce kala haddasana sa'id bin abi maryama kala haddasana laitho kala akhbarani uqayl bin an ibn shahabin kala akhbarani sa'laba ibn abi malikin القرزي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج farajjala malam ce haddathana sa'id bin abi maryam sa'id dan abi maryam ya bani hadisi qala haddathana layth ce layth ya ba mu hadisi qala akhbarani uqail uqail ya ba hadisi an ibn shahab daga ibn shahab qala akhbarani sa'labatu ibn abi malik al-quradi sa'laba dan abi malik ya bani hadisi anna qais ibn sa'd radiyallahu anhu lallai qais dan sa'ad al-ansari Allah ya kara masa yadda kana ko wa kana sahiba liwa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ga cikin wato ma'abota tutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ansarawa arada an ya hujja ko arada hajja ya nufi je aikin hajji farajjala sai ya taje kanshi shine farajjala yana taje kai sai ga gashi kuma an nada wa hadayarsa wannan kala ɗin daga nan kuma sai fasa bai mata ji sauran kan ba yana kallon cewa ya shiga aikin aikin hajji kenan ga wannan lokaci din mahallin shaɗa babin shine cewa wa kana sahiba liwa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ba ansar ya kasance yana ga cikin wanda aka san shi da riƙewa manzon Allah tuta za a tafi yaki. jama'an fanci wannan abun ko Allah sa mu dace مالك qala حدثنا qutaybah bin سعيد qala حدثنا hatim bin isma'ila an yazid bin abi ubaidin an salamata bin al-aqwa radiyallahu anhu qala كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو قال ليأخذن غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه malam ce haddathana qutaybah bin sa'id malam qutaybah dan sa'id ya ba hadisi qala haddathana hatim ibn isma'il hatim dan isma'il ya ba hadisi an yazid bin abi ubaidin daga yazid dan abi ubaidin an salamat bin al radiyallahu anhu daga salama dan aqwa Allah kara masa yadda qala ce kana ali radiyallahu anhu ali dan abi talib Allah kara masa da ya kasance kallafa anan nabi sallallahu alaihi wasallama fi ya zauna gida bai fita yakin khaybar ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine khallafa anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khaybar ya zauna gida bai fita ba amma ba haka kurin ba wa kana bihi ramadin ya kasance na fama da ciwon ido shine ramat an fahimta mai yawa a folo irin ciwon da zaka ji kamar an zuba maka toka koya shi a ido haka din nan qala sai ya ce ana ta khallafa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ni ne zan zauna gida manzan Allah ya fita yaki fa aliyun aliyu haka nan sai ya ya fita falahiqa bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama falamma kana masa al-lailati allati fataha fi da yammacin daren da Allah ya buɗe manzon Allah da wayuwar garin shi kun gane yau da yamma washe gari aka buɗe Khaibara da yaƙi to yau da yamman sai manzo rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce rayata lalle zan ba da tuta au qala la ya'khudanna ko kuma yace la ya'khudanna ko udiyanna ma'ana zan bada ko kuma zai ansa shakka ce ta mai ruwaya amma saurayi sun tabbatar da cewa la'udiyanna rayata gadan gobe rajulun yuhibbuhu wa rasuluhu wani mutum wanda Allah da manzansa suna son shi aw qala ko kuma ya ce yuhibbullaha wa rasulahu to dukka ya zo a riwaya tabbatacciya cikin bukari sun cewa duk annabi ya faɗa haka din yana san Allah Allah da manzansa na son shi Allah shi kuma yana san Allah da manzansa yaftahullahu alaihi wanda Allah zai bashi nasarar yakin da zai je fa idza nahnu bi aliyin sai ga mu ga Ali kwatsam ya zo ya same mu wa ma ba ma tsammanin zuwansa a lokacin saboda kowa ya san yana gida ba shi da lafiya ba a san ya fito ba shi ne ma'ana wa ma narju ai wa ma nadhunnu qudumahu waqta idin kun mun tona abun ko qalu fa qalu suka ce hadha alim ma sha Allah ga alu ya iso fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi wannan tuta din fa fataha alaihi sai Allah kuma ya ba shi nasara a yakin da yaje jama'a kun ci abun ko muhallu shadi shine mene lawo diyanna arrayata zan ba da tuta gobe ina fatan fahimta to me bambanci tsakanin tuta arraya da alliwa kun fahimta ma wasu sun ce arliwa'u su ne ƙananan tutoci da galibin akan mene akan ba 'yan rundunonin yaƙi haka from daga cikin bataliya ina fatan fahimta ita kuma liwa ita ce babbar tuta wanda amir na gaba ɗaya ya kirƙi da ita ina fatan fahimta wani abu to dukansu amma akan samu sukan shiga juna kasa irin terms in suka zo kuma su saje da juna akan ce raya ana nufin luwa akan ce luwa ana nufin ita raya din jama'a na fatan fanci wannan abin Allah samu dace sannan wannan hadisi yan uwan mu shi yana karantar da mu mene in an fanci hadisin da kyau yana karantar da mu cewa a ah, falala ta sayyidina Ali dan Abi Talib Allah kara masa yarda ina fatan fahimta saboda irin wannan falala mai gwabi a tabbatar daga nassin ingantaccen hadisi a bukhari da muslim da sauran tafi cewa yuhibbuhullahu wa wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulahu wannan irin shaida ba karama alkhairi daga ba karama falala bace jama'a na fata kun fice wani abin so sai na ali dan abi talib Allah ya kara masa da yana da falaloli da yawa a cikin addinin musulunci ba wannan hadisin kadai ba kai har littafi imamu na sa'ir rubuta ya sa mai suna iso ali wasu irin falaloli da aliyu dan abi dalibi yake da su waɗanda wasu sahaban ba su da su ina fata kun fahimci wani abin idan kun gano nan karatun da kyau ashe jifan ahalus sunna da ake cewa ba sa san ali ko ba sa san ahalul baiti zai zama ƙarya ce idan mutum na da hankali kenan ina fatan fahimta yanzu dai imam bukhari ba a makance rubuta wannan hadisin ba kan kuma ta bukhari idan zai rubuta hadisi fa sai yayi alwala sai yayi nafila sai yayi istikhara sai yayi wadi da tukuna ya bai ya tace ya tace rubuta wannan abun ina fatan fahimta ba wai a bisa jahilci rubuta ba suna sane malam duka rubuto to zai ka iya rubuto hadisin makiyinka irin aka ce wannan shi ka rubuta irin wannan falata shi imamu nasai dai ba dan shi'a bane ahlus sunna ne salafi kuma sunni ina fatan fahimta ya roto rubuta littafin khasa'is ali ina fatan fahimta faloloji suna nan da yawa ba sai ba lacca za akan ali wadda muna nan da laccoci series insha Allah na tarihin salaf da tarihin malamai duk mun fice alƙawari kuma za mu cika muku insha Allah na tarihin magabata dai ina fatan fahimta to an zo wajen to ai wannan tarihi din amma guje aliyu na da falala abinda muke son faɗa shine cewa a ahlus sunna da ake ce mana ba masu albaiti wannan ƙarya ce ƙarya ne hasali ba ahlus sunna sune asalin waɗanda suke ƙaunar ahlul baiti su ne masu sabon manzon Allah da gaskiya saboda su duk in ka je sai ga ƙarya suke ɗiba yanzu wannan hadisi ne kamar rana wajen inganci amma dan shi zai baka labarin falalar sayyidina ali sai dai bo muka ƙarya shi ai aliyu ma yana faɗa da aljanu akwai lokacin da aljanu mutum sojojin aljanu mutum dubu ɗari da ashirin suka haɗu shi kaɗai je yaƙe sai ruguza su to kaga wannan ya fi kama da tatsuniya ko ina fatan fahimta yawwa ya fi kama da tatsuniya irin wannan abin so kaga wannan ba shine abin da mu ahlus muna neman abin da yake tabbata wannan bai shi aliyu ba a falala wannan ya sha a wajen falala jama'a kun fahimci wani abun ko to akwai wasu abubuwa da yake faruwa dole mu faɗakar da wasu abubuwa nan wajen za ga masu ƙin sabon manzan Allah masu ƙin sunan manzan Allah in suka zo irin wannan abun akwai wanda ake danganta wanda jiko ne a cikin ahalin sunna shine malam al-imam ah, ah, abin nan shekul islam ibn taymiyyah al-harran yana ga cin waɗanda wanda yake shan wahala da 'yan bida tun lokacin shi kuma yanzu bai huta ba duk wanda zai zo da bida sai ya caccaki ibn taimiya kula da kyau wannan abul na kano kaga ai da su ya fara yana fara maganu kan ibn taimiya wane ne wane ne ya ce kaza ya ce kaza daga nan sai fara bankaɗawa zuwa waje kaza shine har ya dira gidan manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya faci mutuncin manzan Allah da matan manzan Allah da sabon manzan Allah so duk wanda ya zo sai abin nan haka a wannan zamuna ɗin to 'yan bida da maki addinin musulunci suna da wani strategy ne ya kamata musulmi su lura shine duk sanda suka zo za su faɗa da addinin musulunci an dai fahimci gaba da gaba baya yiwuwa da musulunci ya kamata gano an fahimci gaba da gaba ko da za a ci musulmi yaƙi ana shan baƙar wuya da haka aka gwammace a canza wata shine lacce mala in kun san wata ba ku san wata ba sai a zo a ruɗa musulmi da haka tun a wancan lokacin da ake shine a duba suwaye jigo a cikin addinin musulunci suwa jigo a cikin suna din sai a ƙwarin ɓata su a idan mutane dawa mutane akwai wawaye da yawa mafi yawa ba su da hankali sai a ɓata su a zamanin magabata sai an taba maka ibn shahabi a zuhuri a taba maka irin su imam malik da suwaye da suwaye da aka zo kuma imam bukhari allah ya sa ya bayyana da wannan aiki da yi wanda wannan aiki sai wanda ya dirasa akan zai san waye imam bukhari mai yi wa musulunci kuma mafi karanci da zaka abin da gane kawai shine yadda allah ya sa littafin amsuwa a duniya ana ta shi dai kuma har yanzu sai ƙara gaba yake littafin ma yanzu nan muna kanta bukhari wata ma ka ji wani shi ma ya sa bukhari a wajen sai ka ji shi ma an sa bukhari kuma ana kai kana kana faɗa ka ta dan me ake kuma ana ta shigar karatun shi kaga sai ka mutu kenan kawai ina fatan fahimta yadda Allah ya sa littafin ansuwa to ba bukhari ya sha caccakan orientalist mustashriquna mu'tazila suwaye sun ga caccaka bukhari amma wallahi wal jibalu jibalu hayo bukhari ma abin da ya bashi shi kallo masu caccaka buharin nan su ne ke lalacewa shi kuma bukhari sai ƙara amsuwa ke azika ta musulmi muminai in ka ga wani ya ɗauke shi a wani siffa ko to dama can fi qulubihim mararun ne ina fatan fahimci wannan abun to haka suka zo kuma lokacin da Allah bai da imi miya haka suka tasa shi a gaba irin su subki da irin da ƴaƴan shi da sauran irin suka to da wani abun haka ga caccaka ibn taimiya akan wannan abun haka aka to har wannan zamani yanzu akwai wata fitina da ta dannu shine ana kwarin wai nasiruddin albani ake so a tantabata wai malam nasiruddin albani malam hadisi ne ko malamin hadisi ba ne wai to amma wai <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wannan magana ba ni ina jin haushin ta inji na tuno ta ma wai wai nasiruddin albani wai bai ma isa zama dalibin hadisi ba wai wani wani tukururu a nan Najeriya wani kazami ka ganshi abin nan baki yana wai wai shine zai ce wai albani bai san ma zama wai ɗalibin hadisi ba ballanta na ma zama malami wa albani bai da bane ko kuma a zauna a tattauna da shi Allah saka malam Kabiru Abdulhamid da wal alkhairi amma da shawara ake ka abun ce wallahi su bashi kul mutu bi gaidikum yaje ta faɗa ma albani ba malamin hadisi bane ina fatan fahimta domin ka ce sai ka je ka ƙone littafin da ke ɗauke da wasu hau albani a karje wa da'afahu albani duk sai ka hana littafin a daina buga su kenan duk wannan durul kutub da ake da su da ke rubuta duk jahilai ne kenan a ce mutumin da aka samu aka ce duniya ta taru a ƙasar saudiya sarki faisal ya ba shi wato kambin girma da darajawa saboda hidima ga sunna malaman duniya sun taru a wajen bawon da inkari sai wani ɗan tsigigin mutum wai zo ce ba malamin hadisi ne kuma kyautar aka ba shi ta duniya al'alamiya akan hadisin ne <laughs> ina fatan fahimci wani abu bin bas malamin duniya irin malami ya dace cewa in ma kana son ga dan bida shine in kaga mutum baya son albayin alama dan bida ne mene sahawu albani to aiko sai dai su mutu bayan da ka iya ne wasu sahawu albani wallahi har masu hasara da shi wallahi suna karuwa da shi ai ta karatu da malam albani gai ne lokacin da malam da sai mutum ya boye a lungu ba a so a gan shi amma yana jin karatun ina fatan fahimta wato maganar sahu albaidin ta riga ta fi karfin don da ya karo da ita ne ina fatan fahimta wani abin mutumin da ya karanta a jami'ar islamiyya ba fa jami'ar silafiya ba duk aka bacin hadisi ƙasa inda ta bashi wata jami'a ta makarantar hadisi zo rike ce ya haƙura makarantu na duniya tsakanin misira da suriya da oman jordan saudiya india pakistan irin girmama daga ya da aka bashi akan ya zo ma taimaki bangaren hadisi a wajen duk wayannan malaman duniya ba san ɗalibin hadisi ba ballantana malami sai wani ɗan tsigigin mutum haka ni wallahi haushi nake ji magana ma da aka da shi wallahi malam haushi magana ma ake da shi ba ma iya fahimta abin da yake karantawa don haka abin muke cewa su malam kabiru allah ƙara masa lafiya irin wannan magana ba za su ga amma wancan shaidani aljaba da ke zuba shubu haka a tatse shi ya faɗi da ya ga wannan abu amma wannan magana ma da ke ba eh, ko koyanta ma bai kamata a yi ba ina fatan fahimta to haka suka yi ibn taymiya to abin da ake so shine a lalata wa mutane tunani game da din albani duk alkhairan da ya tattala ya kawo addinin musulunci kenan an lalata shi kenan idan mutane duk wannan salasil din sahiha da da'ifa ahkamul janaiz kitab abin ahkamul janaiz sifatu salatin nabiyyi athmarul mustatab irwaul galil irwaul galil fata bin baz ne ba shi je yau musulmi aikin wannan gyaran littafin ba so shi wannan wannan duk aikin aka an bata muku musulmi sai ku dauka kenan waye ma zai da wannan magana so abin da ake so shine a lalata mutane tunani game da wayannan malamai din to ahlus sunna mu kuma abin da ke kanmu shine fa shine karantarwa da bainar daraja wayannan malamai din kada mu ɗauki tunanin malaman wasu daga cikin mahasadan shi albayin din daga cikin larawa don kun sa ka wannan matsalar su kuma saboda shi ba balarabe bane o ka ji ni kun Allah kuma to na ran musulunci da larabci ko abin nan ko ne ne shi musulunci na Allah ne idan baki ya fi imani shi sa Allah saka ibn taymiya shi ma ba dan balarabe ne sai sun ce kaza da kaza akan shi wataƙila ya ce ai asali ba a kallon jinsi in an haɗa jinsin duniya ne sai a ce larabawa sun fi kowa amma in an ba da ɗaiku sai ka samu baka tafe ya fi wasu larabawa su dubu akramakum indallah atqakum ne a wajen ina fatan fanci wannan abin don haka abinda muke cewa su malam kabiru su daina kula irin waɗannan maganin za su taya su ne abin da yake kashe irin waɗannan su mutu shine abin da albani faɗa shi sharhu sunna muqaddima da yake shine a ci da kantar da sunna sai su ji malam kabiru ya buɗe wata makaranta sunta darul hadis albaniya ko ba haka ba ba salafiya ce ta mu ba to sai ya buɗe darul hadis albani sai suka ji suna faɗa to kaji ma har da wata albani aka buɗe sai su ji ana karanta ɗalibai cewa sun wane haddace kaza wane kaza su ji ana tahariji ana sahau albani to wannan shi ke kashe su kuma kun tabbatar da addini kenan amma a tsaya ɓata lokaci wani wawa ne ma sai ɗauki tashi shubhar ina fatan fahimci wani abu haka malam ibn taimiya haka shi ma suka yi masa suka jefe shi cewa nasibi ne in kun ce an ce nasibi wanda yake faɗa da aliyu da 'ya'yansa wani su ake ce nasibi haka suka rage da wani magana wai ibn taimiya baya san ahlul baiti amma ka je kanta lissafin sa min hajji suna fi na kada kalamin shi'atul qadariyya ka je ka tuka ga irin yadda ibn taimiya yake warware matsalolin da ke caccakan nasibawa yake bayyana batar da suke ciki yake bayyana irin jibuntar ahal baita da ahal suna suke akan shi ina fatan fance wani abin don haka mu abin da muke cewa wannan abin shine kai zama ramadni bida'iha wan sallat si abu su banmu da laifin shine kan mu tsaya mu ringa biye masa a cikin abin da suke sannan ahlus sunna malamai ɗalibai su tashi su karantar da littafan sunna kuma su bayyana martaba da kima ta wayannan malaman wannan shine wajibin ke keken dukkan ahlus sunna jama'a na fata an fahimci wannan abin Allah dai samu dace ko wani an tambaye shi wai me yasa ba a cewa wani malami ne aka tambaye shi me yasa wai bai cewa eh, Mm. sahahu albani ko akhrajahu albani ko wane ne uh, akhrajahu albani kaza kaza wai zai ce wai hujja shine wai albani ya ce ai yana cewa uh, sahihun akhrajahu al-bukhari haka ne ko kai ma kaji kenan Da dawa wannan magana sahihun akhrajahu al-bukhari eh, to ka kaddara wannan ka ɗauke shi a babin kuskure ne kuma sai sai hana cin gaji aikin da dai ka kaddara wannan magana ba daidai ba ce kuskure ce to duk sauran aikin shi kuma fa shin wannan kalma ita ce ta hana aikin ai kafin ya zo ka sahihu din nan ya ce aka ji wani wani abin lafizi kaza wani da ke ciki kaza kaza ne wani kaza kaza ne ga abin da wani faɗa duk sai da yi wannan aikin kafin a zo nan ko to duk wancan aikin a banza kenan balantana ba tam ne fa da shi ya fara aiki da shi a duniya ba da haka akwai littafi za mu fito ku je ku kofin shi dan za a matsa kan caccaka albani saboda kima da kima shi mu kuma insha Allah za mu tashi mu bayyana darajar malin nasirin albani kuma duk wanda ya taba su ba marga mashi ba kowaye shi dan taba nan wallahi taba addinin musulunci ne ba wanda za mu riga kowaye shi yace zai taba wayannan malamai zai ruguza su zai zuba da kima su zai nuna cewa ba wasu abu ne wallahi za mu na mai ƙarya ne wasu abu ne wayannan malaman za mu ga mai kuma ƙarya ne abin da ke faɗa malaman da suke ji kowa ne to ga abin da suka faɗa ga shi nasiruddin albani din akwai littafi da ɗalibin nasiruddin albani samir ya rubuta professor samir fatul bari firar da ala ismail al-ansari juzi guda ɗaya za mu fito muku da shi insha Allah Allah ya ji kamala albani namu nan zaria watan ya ji aikin hajji ya dawo haka ya zo raba mana a makaranta ce ku je karanta zai muku amfani wata ya dan mana bisha ashe abin na zuwa kamar yakan yi ga mana cewa abin zai taso wata wallahi ba ma fahimta abin ba ta fahimta so haka wannan abu duk shubar da suke da suna nan a cikin wani littafi da ku ɗauka za ku karanta shi insha Allah ta'ala da tarihin albani al-muhaddis al-asar na shi dai professor samir din to mana fatan fahimci wani abin so Allah samu dace so wannan shine babu shakka ibn taymiya ba nasibi bane sannan albani kuma ba wai jahili bane ba za mu maimaita wannan magarba insha Allah ta'ala sannan kuma mu ahlus sunna muna son ali dan abi talib Allah kara masa yarda malace babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama babun da zai tattauna mana fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama nusirtu birru'bi masirata shaharin an taimake ni da jefa tsoro tafiya wata ɗaya tsakanina da abokan gaba mun ƙeto eh ma da haka ne malice ƙala haddasana muhammad bin ala'i ƙala haddasana abu usama an hisham bin urwa an abihi an nafi bin jubairin ƙala سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية malam ce haddathana muhammad bin ala muhammad dan ala ya ba mu hadisi qala haddathana abu usama yace abu usama ya ba mu hadisi an hisham daga hisham ibn urwa an abihi daga babansa an nafi'in daga nafi' an bin juba ibn jubairin qala sami'tu al-abbas yaqulu li zubair radiyallahu anhuma ji abbas yana faɗawa zubairu ɗan awam allah ƙara masu yarda cewa ha huna amarkan nabiyu sallallahu sallama an tarku zarraya nan wajen shine wurin da annabi ce ka kafa tutarsa ma'ana lokacin da aka yi fatuhu maka kenan da aka zo sai ba annabi ba zubairu tuta yake rike da ita ina fatan fahimta to da aka zo sai ce to ga inda ya kamata ka kafa nan ne annabi ce maka da shi kenan wannan ya kantar da mu kenan idan muna da tuta ta yaƙi inda kwamandan mu shugaban mai ce a sata nan za a sata sannan ba a aje ta ba a tasarbi ita sai yadda shi kwamanda din ya faɗa ina fatan fahimta malamai kuma suka ce ana ba da tuta ne ga mutumin da ake da thika da ƙarfinsa da basirarsa da saninsa da harkokin yaƙe-yaƙe da surorin abubuwa ɗin jama'an fahimta saboda zubairu yana ga cin waɗanda allah ya hore wannan ƙarfi da jarumta da sauran abubuwa insha allah ta'ala allah samu dace malam ce babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babun faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nusirtu bi ru'bi masirata shahari an taimake da jefa tsoro a cikin zukatun abanku abokan gaba masirata shaharin tafiyar wata ɗaya kafin yaƙin ko kuma idan zama tsakanin tafiya daga nan zuwa garin wata ɗaya ne to in wata ɗayan ta sai Allah jefa tsoro cikin zukatun abokan gaba ɗin tunda tafiya ake a raƙuma wasu malamai suka ce abin da yasa aka ce musa shaharin shine ai saboda tsakanin Manzan Allah da yake Madina da sauran kasashen da suke makota na kafare ba tafiya ta wuce wata guda ɗaya din ina fata ke yanzu inda za a samu sama da haka din a lokaci din wai ba za a fasa jefa tsoron azkatan abokan gaba din ba Allah samu dace malai cewa qaulin lahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu zamu jefa tsoro ar-ru'b shine tsoro da firgici to sanul fi ladi ladina kafa ba da sani za mu jefa firgici a cikin zukatan kafarai bi bima ashraku billah sakamakon shirka da suka ga Allah madaukakin sarki kun fahimta ko to kun ga irin waɗannan da matunta haka ake faɗa kaga idan mutane suna zama suna da shirka ko mutane na shirka suna fasikanci ko to ba wuya Allah zai yana ga cin abin da ke kawo tsoro da firgici a rayuwa kun ga da muke ci a duniya yanzu to ya nuna cewa akwai shirka da yawa a duniya kenan akwai alamun shirka da yawa bi ma ashraku haka idan ka zama abin in ka zama fasiki kira fasikanci ko to irin wannan malamai suka ce na ga cin abin da yake sa a ringa wawantar da hankalinka inda annabi ke Allah ke cewa fasakaffa qaumahu fa atau innahum kanu qauman fasikina idan kana yawan fasikanci ko to kowanne ma habba da ba zai daukan kai ya rude kai yaudare ka a dauki hankalinka to haka shirka tana cin abin da ke kawo tsoro a duniya shi sa an ki aidda ne an ki asawar abin da ake faɗa kuma an sani wasu kasu sani shine a zare shirka da bidoyi da ake da saban Allah da kaza da ake da abubuwa abin nan shine sirri na samar da zaman lafiya a ƙasa ina fatan fahimta amma a cika ƙasa da tsafi a cika da cultism a cika da masu bauta shedan masu bin shi hacca inda ke ba mu da suna bauta mashi sannan kuma ku ce ana so a gaban da ake so kai da Allah kyauta kawai malin ce qala haddathana ibn bakairin qala haddathana laythu an uqailin an ibn shahabin an sa'id ibn musayyib an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu qala bu'ithtu bi jawami'il kalim wa nusirtu bir ru'bi ana أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت fi يدي في يدي قال abu هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تنتثلونها مالا حدثنا يحيى بن بكير مالا يحيى بن بكير يا بام حديثي قال حدثنا الليث ليث يا بام حديثي عن أقيل دق أقيل عن ابن شهاب دق ابن شهاب عن سعيد بن جبا سعيد بن مسيب دق سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبو هريرة الله قال مسيدا anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce an aiko ni da dunkulallun kalmomi an fahimta an aiko ni da me shine manzan Allah idan ya tashi zai magana yakan yi magana a taƙaitacciya amma inda za a warware ta sai ga ta ɗebo abubuwa da yawa ina ba shine da kalim malamai suna buga misali kaman hadisai guda sun adawa kaman addinun nasiha ina ta fahimta to an tashi fasa ga yana da yawa da irin hadisi da ke cewa min husni islam mar'i tarku ma la kaga bai da yawa to amma da za a shirin zaga babu ka ne mai yawa kaman hadisin da annabi ke cewa mene ah, da amma ya ribuka ila ma la ribuka. kalmomi ne kaɗan amma in aka tashi zai ga malamai suna buga shafuka da yau akai ku je ku ɗauki littafin ibn alhambali sharhu jawabin nan jami'ul ulumi wal hikam za ga irin wannan duk wannan mujalladin gani kato to wannan hadisan kawo akai sharhi to manzon Allah yana da wannan baiwa wanda Allah ya sa mashi ita yana ga cin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai malam ke cewa fa bainama ana na'imun wata ran ina kwance utiti min fatiha khaza'in ardi sai aka zo mun da mabudan taskoki na ƙasa fa adfiyadi sai aka dora a hannuna aka ce gashi nan ya rasulullah qala abu huraira abu huraira Allah ƙara masa da yake cewa wa qad dhahaba sallallahu alaihi wasallam gashi manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi ya riga ya tafi wa antum tantathiluna ku kuma kuna ta kuna ta haƙo wannan albarkatu din ina fatan fahimta tantathiluna ay tastakhrijunaha kuna fitar da wannan arziki da aka ba manzan Allah shi bai dauka ba dama haka yi suka ji suka ce rasulullahi matsala ta yi talauci kaza da kaza annabi ce a lal faqar aksha alaikum ban ji muku tsoron talauci duniyar nake ji muku tsoro in ta zo ta rike ku ina fatan fahimci wannan abun haka khabbab ya faɗa ya ce mun zauna tare da manzan Allah sassan ba mai kwabo a cikinmu an fahimta ya ce ga shi mus'ab ya mutu cikin mu ba mai likafan zai sai mashi ba mai sai ba kuɗin za a sai mashi likafani haka nan aka binne shi cikin wannan hali a rufa kan shi kafa ta bude a bude kafa ta bude haka ya ce amma yau gashi muna da kuɗi wanda za ka taimaka cin yan kuma ka rasa wa za ka ba kowa yana da shi saboda Allah kawo dukiya kuma an raba wa sahabbai dukiyar a lokacin kowa ya wadata ina fatan fanci wani abu to annabi dama ya ba su bishara kan haka cewa babu shakka an kawo mai mabuɗan arzikin kuma zai gani shi abubuwar ke ce to gashi ko abin ya zaka mai faɗa shi ne walis kan ce da irin wannan alamun min a alamin nubuwa wato ɗaya daga cikin abubuwan da ke tabbatar da annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa abu a lokacin kaman ba zai ba ko kuma bai zo ba sai kuma abin zo ya zai kamar yadda manzan Allah ɗin ya faɗa sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi mai ban sha'awa shine lokacin da manzan Allah zai hijira da aka sa kuɗi wanted wanda ya kawo manzan Allah raƙumi ɗari wanda ya kawo bakar shi ma raƙumi ɗari ina fatan fahimta kai suraƙatu ɗan mali sai ka ji labarin raƙumi ɗari wani ƙwararren soja ne ba ƙauye mugu a wancan lokacin kafin musulunta don ka can zan magana ne ma ko ba haka ba shi kenan sai hango su manzan Allah aka ba shi labari sai taso da doki da makami ya karo manzan Allah sallama da abubakar ya ce yana jin kira'ar manzan Allah lokacin bai musulunta ba a lokacin annabi yana tafiya ba zama ke yana tafiya shiru yana ta tunanin menene zan yi ba me zan yana ta annabi yana cin gajiyar lokacin shi ne <laughs> ina fata an fahimta yana cin gaje lokacin yana tafiya ba ka san zai tafi kaga shiru yana ta saƙa jaki kawai aka ya usa ka bude baki kana subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah eh hasbiyallahu wa la hawla wa quwwata in qira'an alarma ne kai sai kai ta tilawa Allah cikin malam Jafar aka ce inda za ku je da shi a mota in za ku tafi kilomita dubu kuna hawa mota a kawo titi zai to an datsa fira zai fara tilawa kai abin shi ina fatan fahimta so suraka ce yana ji tilawa manzan Allah sallallahu alaihi ana tafiya kawai shikenan sai zo raƙumin dokin nashi kafafai suka duye ya faɗi ya ƙara ɗaukan dokin dai dokin nashi ya sake kada shi sai ce da Allah ku tsaya ce manzo Allah ce to sai ce ai na fanci Allah ya tsare ka ba abin zai faru da kai da kaza da kaza kaza to barin kawo muku abinci da kuɗi ku guziri sai ca ah, ka rike kayanka Allah saka kai ina fatan fanta amma abin da muke so shine duk wanda ya biyo hanyar nan zai ci da muka kai kwana da shi kun gane abu ya ce ai shi ya gaba bin hanyar nan ba komai ɗaya kenan ya ce to shi kenan zan muku wannan aikin kuwa har ya ji wata ce abu ya ce abubakar kira shi ya za ka ce in allah ya sarar da allah ya sa ka ɗauki kambin sarauta na kisara ka ɗora a kanka goshin kanka kafa haka ya ce ni kisar wancan da ya basara ki aka ce <laughs> kisara kuma ta yaya ina fatan fahimta ka gane misali kamar yanzu kawai a samu wani ɗan ƙauye wani surkukin ƙauye kawai sai a ce wai ya zai ganin ya gan shi a kujerar shugaban kasa america white house yana jujjuyawa eh sai to to shi ta yana shi wata jirgin ma bai taba gani ba motar ma bai ce to za ka white house ga wannan sai dai imani kuma a zamanin sai na umar exactly abin da ya faru kenan da suraɗan aka je aka ci farisa da yaƙi din kuma aka ɗauko kambun aka zo da shi sai da aka zo madina annabi ya ce to sai na umar ce to suraka zo ga abin da annabi ya faɗa labarin ya gazgata sallallahu alaihi wasallam shine aka ɗauka aka bashi ya ɗora ya sa rigar kisa ta zinari da zubba na azurfofi masu tsada irin manyan sarakuna ina fata an fanci wani abu ya yawata ya yawata to kaga gaban da annabi ya faɗa sannan umar ya ce to cire <laughs> Allah cikin sai na umar <laughs> namijin duniya ke da ya ce cire ce aka manya ya <laughs> ba na wa bane aka ce a annabi ce za ka sa amma wannan duke musulmi ce ai <laughs> Allah dai sa mu dace to irin wannan malai suka ce shi alamun min a alamin nubuwa sukan kauce kalmar mu'ujiza wataƙila sai gobe a kai mu za ku dalilin sa malam ke kauce kalmar mu'ujiza din ina fatan fanci wani abu sukan sun fama da alamun min alamin nubuwa Allah sa mu dace ana nuna mana lokaci ya ƙure tun da zamu mu ja birki a nan insha Allah ta'ala muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh